Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. makon shirin ya mayar da hankali kan yadda tarin kananan yara a Najeriya ke rasa rigakafin cutuka da bisa al'ada ya kamata su samu kafin kaiwa shekaru biyar. Matsalar da ake ganin ta'azzarar ta hatta a sauran kasashe masu tasowa batun da hukumar WHO ke alakantawa da yadda hankula suka karkata wajen yaƙi da cutar corona. Wasu alkalama da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun nuna yadda yara a akalla miliyan biyu da dubu ɗari biyu a Najeriya suka gaza samun rigakafin cutuka batun da masana ke ci gaba da kiraye-kirayen ganin lalle mahukunta sun ɗauki matakin ƙarfafa ɓangaren na rigakafi da nufin rage yawan mutuwar ƙananan yara. Dr. Usman Gajiran Jiku ne a sashen kula da lafiyar ƙananan yara na hukumar lafiya a Najeriya ya kuma yi mana tsokaci game da illar da rashin karɓar rigakafi ka haifar ga lafiyar yaran. Ita abin da take kawowa waɗannan matsalolin rashin karban allurar rigakafi kuma da kuma abin da yake saka wasu kalilan a cikin jama'a su ne wanda suka amfana da allurorin kuma wasu suna nan da yawa da ba su yi ba to cudanyan tsakanin waɗannan mutane biyu idan la'alla waɗanda suka karba alluran suka fi sun fi wanda ba su karba alluran yawa ba to a nan za mu samu at least nan ci gaba kaɗan abin da bature ke cewa heart immunity kenan wanda suka karba alluran suke da yawa za su iya kawo kariya ga waɗanda waɗanda ba su karɓa ba amma kuma in aka bi ta fanni ɗaya kenan waɗancan wanda suka fi yawa da ba su karbi alluran rigakafi ba in sun fi wasu da sun karbi alluran yawa to yau da gobe fa wannan da sun karbi alluran ma yau da gobe ba za su shiga cikin wani halin rashin lafiya da sauransu balle kuma wasu da cike tun dama ba su ba alluran ba wakilinmu na abuja muhammad kabir yusuf ya kuma zanta da wata uwa aisha haladu da ke bayyana bambanci tsakanin yaranta da suka samu rigakafi da kuma waɗanda ba su samu rigakafin ba. Eh wa'annan an musu allura su wa'annan wa'annan ne ba a yi musu rasu gaskiya wa'annan su ban su daban ne Allah ya masa rasuwa to kuma shi yana da ra'ayin allura gaskiya da kansa ma yace a je a yi musu da an musu da lokacin allura ma da kansa yake tunawa cewa a kai su allura amma su wa'annan gaskiya baban su bai yarda da ma allura bane ba gida ki daya a bangare guda madam Hannatu Joseph ta bayyana wa wakilin namu yadda yaranta suka ji gajiyar rigakafin duk da fuskantar karancin alluran a Najeriya. Maganan alluran rigakafi yana da muhimmanci ga yara duka. ‘Ya'yana biyar kuma duka an yi musu allura. Ba wanda ya kamu da wani cuta ba. Dr. Suleiman Alhassan na kungiyar likitoci masu neman kwarewa ya ce ku shaka babu alkalman da Majalisar Ɗinkin Duniyar ta fitar game da yawan yaran da ba su samun rigakafin a Najeriya ka iya zarce hasashe. A gaskiya ne haka haka abin yake a kuma a zahirin gaskiya yana da illoli da yawa da zai iya haifarwa game da lafiyar yara. Ba illar da za a samu idan aka ce akwai yara da yawa a cikin al'umma da ba su da rigakafi to gaskiya zai kawo yaɗuwar cututtuka ne da yawa domin su wannan cututtuka za ka ga wasu sukan jawo yawan mace-mace a wannan shekarun wasu kuma sukan illata rayuwar yara tun suna wannan shekarun ya kasance bayan sun girma kuma ba su da rayuwar zaka ga ba ta da inganci mai kyau. Abin tambayar a nan shine ko me ke sanya wasu iyaye kin amincewa da bayar da yaransu don karɓar rigakafin dr usman gajirin ya mana tsokaci dalilin da ya sa mutanen ba sa karban allura eh, na farko in muka duba ta fanni da yawa akwai matsala ta wajen iyaye kuma akwai matsala ta cikin rashin tsaro da kuma nan abin da ake cewa political will a wasu wajaje ita ta fannin iyayen rashin fahimta ne wasu yau da gobe sun zo sun gane abin wasu kuma har ilo sun zo na akan bakansu cewa cewa wannan rigakafi da ake wa 'ya'yansu ba wai lafiyan 'ya'yan ake so ba a bisa ga tunaninsu ana so a cutar da yaransu ne gwamnati take planning ta sa abubuwa da yawa to ita gwamnati inda niyyanta ba ta da kyau ne ai ba mata hannan na ba akwai fannoni da yawa sabida an tashi ne in ka zo na ka duba da wannan abin da ake cewa smallpox da tun 80s da aka zo aka eliminating ai sai da gwamnati ta tashi ta yi sayin daka akan eh, rigakafi kafi da kuma wasu abubuwa ne abin ya zo ya tafi to ita yanzu kamar su folio su diphtheria har yanzu an tashi ana ta gwagwarmaya a kai wasu countries wasu kasashe a duniya ba su ma maganan nan amma wajajen mu Najeriya kwanaki an zo amma abin abin ya zo ya tafi an yi eliminating amma yau gobe sake zuwa to har yanzu wannan rashin acceptance kenan ta fannin iyayen ana sa bangaren Dr. Ayuwaja na Yagawa ya kore dukkanin zarge-zargen da wasu ke alakantawa da waɗannan rigakafin. Duk wanda bai samu wannan alluran rigakafin ba, kaga immunity na jikin shi ba zai iya kare shi daga wayannan cututtukan sun shiga cikin su ba to wato ka gane kenan duk wanda baya da wannan ciwon in wayannan cututtuka wanda suke eh, samu yaran in sun sun taba su kadan dole su za su kamu da wannan ciwon amma muddin in har mu wanda ka riga kai alluran kuma in alluran yana aiki ba zai maka komai ba ciwon dai kawai zai tsaya yana zama yana ta yaduwa a tsakanin wayanda ba su yi alluran kafin ba musamman ma a ce ko jarirai wanda aka haife su wanda eh, immunity nasu bai zama built up ba to su kam dole zai shafe su amma muddin duk wanda ya yi alluran kuma alluran ta yi jiki ba ta yi aiki a jikin shi da ba damuwa ba zai kamu da ciwon ba a baya bayan nan ne haɗakar rigabi da ke aikin samar da magungunan rigakafi da sanar da fara wani aikin samar da rigakafi kyauta a cikin najeriya daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar ƙarancin alluran dr aliyu fate shine ministan lafiya a najeriya ya kuma yi mana ƙarin bayani game da wannan shiri well gavi is one of the most impactful global health partnerships. Gabi babbar kungiyar duniya ce mai mahimmanci da ta yi fice wajen ba da gudunmawa domin bunƙasa lafiyar yara kuma marasa galihu. Ganawar babbar daraktan kungiyar da shugaban ƙasa da kuma irin tallafin da suka yi alkawari na ƙara nuna irin karfar dangantakar da ke tsakanin gwamnati da ita wannan kungiya. Amfanin tallafin shine a tabbatar da cewa ba wani yaro da bari a baya wajen karɓar dukkanin alluran da ya kamata a ce ya samu. Haka kuma tallafin zai ƙara wa gwamnati kaimi wajen ɗaura da samun samar da mu a cikin gida shirin namu da gabi da masu abokan mu a harkar lafiya zai hada uh, da dukkanin mu da ke birni da ƙauye masu galihu da ma marasa galihu ga neman ɗaura ɗamarar gudanar da wannan shiri tsakanin mu da gwanonin jihohi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma za mu fara da ziyarar jihar sokoto domin ganawa da masu ruwa da tsaki akan wannan lamari da ma sauran jihohi. Uh, places. A bangaren Dr. Suleiman Alhassan ya bayar da shawarwari kan matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka wajen magance yadda iyaye ke kin amincewa da miƙa 'ya'yansu gargakafi. A gaskiya abin da ya kamata a duba shine a duba yadda za a ƙara ilmantar da mutane akan amfanin ita daga kafi Ɗaya daga cikin hanyoyin da za a ilmantar da mutane shine zuwa kusa da su da samun basu lokaci mai yawa a lokacin da za a samu da su a tattauna abubuwan da suka shafi lafiyar yaran nasu da kuma shigo da masu mulki na gargajiya shugabanni da kuma malamai na addini waɗanda al'umma suke jin maganar su kuma su shigo a ba su ilimin abin su fahimci abin sannan su taimaka ma hukumar lafiya wurin wurin samun jama'a wurin nuna ma al'umma amfanin wannan abin sannan kuma akwai abubuwa da yawa da za a ƙara inganta harkar rigakafi shine wurin bunƙasa harkar da ta shafi kayan aikin masu rigakafin da kuma ɗaukan ma'aikatan da ya dace wanda za su iya zuwa inda ake buƙata su ma duk irin wannan abu. abubuwa su ne za su taimaka wurin ƙara wayewa da al'umma kai akan harkar fahimci amfanin wannan rigakafin da kuma illarta ga 'ya'yansu idan ba a yi musu wannan annoba. Har yanzu dai Najeriya na sahun ƙasashe 'yan gaba-gaba da ake samun takun saka tsakanin iyaye da jami'an rigakafi daidai lokacin da ƙasar ke fama da yawan ƙananan yaran da ke mutuwa kowace shekara sakamakon cutuka masu alaƙa da rashin rigakafin. kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana ku masu sauraro da wakilinmu Muhammad Kabir Yusuf. Sunana Azumi Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.